Assalamu alaikum. ku. Ka dawo ne? Eh na dawo. Abin naku na ga akwai ci gaba. Har da 'yan kwamiti ashe na gan su da a ciki suna eh, aiki. Da 'yan agaji. Kuna dai agaza musu dai ko. Ah, to yanzu na biya kuɗin wancan ne sai na ce masa ya jira na a wajen mota ta. Zan zo in ƙara yana can. Ku ɗauko wancan waccan taraki. Eh ɗauko min ita. to ba ita ba ta kasa ɗebo mun wancan yawwa yawwa na <laughs> Allah ne ya taimaka yawwa ƙara tungo min ƙara min dafa'i a kai to sai ka ɗauko min wannan jalabi ɗaya yawwa yawwa ɗauko min wancan jasadi jasadi biyar eh sai ka haɗo mun da waccan tara kiwo Yawwa, yawwa, yawwa, wannan jasadi ce ba na santa ba na ɗauko mun waccan waccan waccan yawa eh ɗauko ta wannan dai na san duk ka san adadin su yau ga wannan hula ta ce yar maroko ce eh madam dan ya shi ban gan shi ba za ka gan shi za ka gan shi insha Allah za ka gan shi um, ka sa da shi au baba ba yau eh, zai dawo ta ha ga hula gangara wasu wani ya kawo ka bara mun kaya akan mota ala wala maka akan mota saboda bai saka zo kira mun kaya akan mota a me yasa gare wannan kayan waye ne daga jarawo Assalamu alaikum. Ya, ya kuma na kara da ka. Mun gan shi ba, mun duba na duba muna tafiya na gaban gashi. yanzu mutumin nan ya nuna maka ya tsaya ba shi da ka yi nuna ka da kwambas da gaske wallahi je da garwa dan jiha ne ba eh na fito tsakar gida na duba na duba ban gama san hanya ba na koma na kwanta ba da ruwa hayaniya ba ta kala ba Allah ya wannan ba ba ke wannan ai a nan duk abin da zai ji ya abin da nire da yake bukata shi shi kawai ake yi ba samun wuta shi hankali ce sai da kai ne ku aje guda Allah kai ai shi yasa kullum nake ko Allah kai hmm. ne azurta ne ba samu da shi Allah ha ah, ah, ah, ba ai baka sani ba ai tunda ka faɗa ka a shiga cikin dangi mana danginta hada alewa ka dan wata <laughs> yana ba ni ka san ba san ba tana da kanni ba suna da zagara zagara ka jin gaya Kuna bani mamaki, eh, eh, kuna bani mamaki a rayuwa. Eh, kun shagala a banza, hmm, kun kare rayuwarku a banza, ba ku tsina da komai ba. Wannan shi ake kira in ku da gaske ba za ku faduwar bakar kora ba mata sa, bakar kora. Saboda haka dole ne ku san me kuke yi. ba zai yi ku tsaya wai kuna walagigi har kuna tunanin me za ku yi na neman kuɗi ba ga harkar neman kuɗi nan a gari hmm? yanzu da a ce kuna da aikin yi kun gina rayuwar ku duk ba za ku zo kuna kokarin yaya za ku yi ba ranka ya daɗe rayuwar ce ta yi tsada eh. in ga ruwa kake sai an sami ya sama ido idan da ko kake sai an sami ya sama ido idan irin yan kiyakiya kake idan yuniyar ka je duk abin da ka je sai an wannan ɗinka kuma ba za a zo a zauna a samu haɗin kan juna a gyara rayuwa ta kyau ba. Ai kai baka sani ba, ni a yadda na ɗauko niyya dama zuwa ne mu zauna mu shawara. Mu je mu sai irin roban nan ta sai da ruwa mu rinƙa sai da biya wata a gefen danja da gurare daban-daban. Ko kuma mu rinƙa bin mota da mangalo da ta ko allo da kuka mu tare mu rinƙa da ku. Ajiye na kawai amma aka ce wani ai shi ce yawan da alaji. In dai za ku iya. to ni kuma zan nuna muku hanyoyin da za ku yi ku samu kuɗi ku zo dora ku a layi ku zo dora ku a hanya mhm. ku tashi kuɗi <laughs> ah, ah. a koya mana ku a a a a duk ba za ku nuna ni ba wa duk kuncin da za ku shiga ba za ku nuna wallahi ba za mu nuna ba za ku nuna ni ba za ku iya za ku iya kwarai kuwa duk rintsi duk kama kun da aka yi ba za ku nuna ni ba ba wani abu duk inda za a je a dawo ba za ku nuna ni ba in za a kashe ku in za a kai ku sas ba za ku nuna da ba don da zai faru magana ta gane wallahi kamar ka sani kenan wanda ya ga zai sai reza ya sai reza wanda ya san goka zai siya ya je ya sai ruwan ba ta ma ni kansa ku je wannan na san ya muke ranka da ke da ce ai ya muke a a a na san ku wajen tuwon wajen kan tuwon nan a A ah, ina zuwa bai Allah. Ina zuwa ne? Tafiya ce. Ban Ban madana. ka can muka yi. Can da ta shiga. Yanzu dan buɗa mu. A ah. nan nan za ka zo. Ai na ina ga. Shiga bai Allah. Ba na shiga. Muna dan shawara. Yau ba muna shawara. Eh, ai Allah ya taimaka. Muna kai ce sai mu je gidan nan. Bai Allah. da Allah kin san saboda yanayi na rayuwa eh wallahi rayuwa ta yi tsada billahi ladhi abin da ya ba a ta kuma akwai dubu ɗaya gurin ki zamu karɓi mai saboda kar mu tafi hanya kin ga abu ya tsaya kin san hanyar da. kin san yadda kika san za ka zari haka hanyar da ta akwai dubu da a karfi mai eh, eh. gargadar hanyar galan galan galan bi? a je fa yanzu galan ɗaya dubu ɗaya ne je ka kaga ta ko naira dubu galan ɗaya ne da za ba ka galan ɗaya da ka man yanzu dai ka ga duk abin da dai aka je abin da abin da sai kun ba eh haka yi shi ne magana haka ne eh na gaba haka ne kai tauri kin san da ke wani lokaci haka kurin idan Allah ya sa baiwa ta kama ka sai ki ga mutum kiba wani ba ma ya ga wurta da kuma ita rayuwa idan Allah ya sa hmm, zan iya samun lambar waya kin ina zuwa ba dan nan gaskiya sauri nake malam ku maza ku zo ku kai ni mana shine yana gurin liman ne mu zai iya ije ije injini ne sai ije sai an biya shi bashin sa ba in nuna masa eh, yanzu yanzu nan sha Allah yanzu yanzu nan kai kin barin je din ba matsala kar ki damu kar kar ba ki damu wallahi dan damu eh dan ki kar ki da dama sha tuda Baiwar Allah, da yake shi ne suna, Allah ma na mafuta. Allah ma na mafuta ki bo bauye. Eh. wa ya saki shiga mun alai sau kamar yana shiga maka dan zaki fita na ce mana a a dai da tsawon ka ne duk gurin nan ba da ya ajiye alai sau da ni na zo ne bakin kuma da kaya na a ciki saboda gudun rigima shine na da ban kasuwa na gaba alai sau kawai sai ki shigo ko ke ma kina da cikin yaran barayin nan ne Dura ga fitan mun da kare su guda. Bar ma na duba kayana baki tsaya baki fita ba sai na duba kayana tabbatar ba a satan mun baki. Za ki gani. Daga shigo a yau sai kuma sai ka sai a da sun kai. fita in ba ka bane ci miki mutunci fita ki fita ko ba ki fita ba ki fita ko can ki je ki musu Allah ya sa amma ba ruwa je ki nemi kuɗi ki bi su barauniya to da ina da ki ake saka kuɗi in ko ba ki ki ko ba ki ki saurara mu karfin ya su Wannan ma banda burkuma ce ita, kawai daga ganin yanayin mu ta zaɗi cikin mu ba da ta iya tuka babur ba. Wai aka ce ɗaya ta bada. A kya rage a sha madara. A sha madara dino, a hanke ya madara dino, hanke ya sha nuna tsare. Ina jinka. Ba wannan ba maganar kuɗi nake ma wanda muka karba. Dama ai shi na magana ce. Ka sai ta rigima a kowane lokaci ana kai hita wani lokacin wani bai sani ai ita ba ina da da kansa kuma wannan yar ba gidaje a gidan ba me mamaki wani ba gidaje ya doce mai hankali Allah ka dinga tsara ta kana abin da dan da na sai ka ta dauko ni ai ni ne dan birnin da na zo birni sati na da na wayi eh. ana shekara 40 ne a cikin dubin nan ina baka labari eh. ka san an ƙara wata dubin ne kuma kan da ta zo ba police station police station nan charge station eh. kawai sai da tana kai ƙaran da na tare a kai karan mu aka ana ga ya rubuta sunan ka ni suna na an rasa sunan ka na ga sunan ka a sama na ce wannan kyatin sai na kashe na shiga aka ce kyatin da wuce na ɗari biyar ba na ba da ɗari biyar ɗin a kan kanta saboda a kama ka ni a kama ka an kama ni shi ne mu canji shauran naira shauran naira ɗari biyar ina nake so yanzu mu je mu sai ƴar ta ɗari biyu muka sai ƴar ma ɗari Allah ya taimaka an ji a'a Tunda dai Allah za a kai na kai da nan ko kai haka. Nawa kuɗi na ya kama a hannun. Nan baka bashi dai. Dari nawa take zaura? Dari biyar ce. To sun za a raba nawa nawa za mu raba ki da dari biyu da hamsin. Kaga murtala takwas bakwai da da da da da da da ba hamsin. Murtala goma sha biyu ne marasa. To wala na fita da guda ɗaya. A'a wai yanzu kana tunani. Ai wallahi canza ka kashe kai ka da kuɗi to kanka ka wa. gabari man ne zo su tun da abin ya kai inda dai mutuntun mutuncin ya kai haka na rasu wallahi sai na ga koga? yanzu dai ni da ni na tara kuɗi kuma ni na kace kes kuma ni aka ce mutunci kaya banza ni kai ni ba ka jin gaya ba ba wanda ba wanda ba zan goga ba akan shi kawun ni bar wanda ni gida ya ya banza ya ya ya ya kyau. ni eh, na ka ciwo mutunci wallahi na sai da na ma Allah tsine ma wallahi sai na sa Allah sai na sa an da hika kasuwan nan a ce kali a ba daya mama ta bai da kun da kunan ma zan na sare nan ni na san cewar ba zan rasa matsala a gidan nan shi yasa da cewar shi matsaloli ma ko dan ko kwayar abinci ba ba a cikin gidan wai ni marka hmm? wai shin dan Allah wai shi kwana nawa ma ya ce zai yi duk cewa zai sati biyu ka gani yanzu har gashi an kai ga yin sati biyu ba shi ba labarin shi shuru sai dai ki in san shi anan tafiya kafin ka yi ne kake da ita amma fa idan ka yi tafiya to ba ka da yadda za ka yi sai abin da Allah ya don haka ki yi hakuri wannan ta rage ba ba komai ba sai kin gode ai wannan yi wa kai ko kwana ɗari zai bi dawo ba in dai batun abin za a ci a shayi a ɗan samu nishaɗi ko kar ki zaɓi da kuma cikin gaba sai sai sai kuma na ji abin da to Allah ya haƙuri ba to kar ki wani damuwa da sannan sai ya dawo ko ni za mu to shi ke wai shigar ko ina nan ka san shigar ɗi shigar ɗi ai mun sa waza a nan shigar ɗi shigar ɗi shigar ɗi gaji wannan an kuran gaji wannan jiwa ne na ahe ahe ne Kai ne na. Hannunku da kyau nake gani. Wannan duk yau ka same su. A minti uku nake gaya ma ni mai imani zai shiga masallaci. Yep. Wannan ya sa hannu ni bai kalan bai yadda kawai ya bi dauke ni. Ka san daga wani ko gaje ne fararri ne kuma kan haka gani. Ai tun a gida ya ta masa san abin da nake so. Dole sai kun canza sanki. Rika tafiya haka da kulli babu. Eh. Shi zai sa a raina ka. ko ma'aikaci ne gan ka dukun dukun ya bare na ka amma ku samu ku goge ku aski ku sa kaya masu kyau ka fahimci ni duk inda kuka kusa ko daurin aure ko biki ko suna sai ku saje da mutanen kirki shi ka san me gaskiya da mara gaskiya ba kamata Allah shi ne ya san karatun bebe sai ka ga mutum a mota ya cakari ya sha babbar riga amma rawo sai ka ga mutum tsabtsab da shi babban mutum magidanci ga gemu sai ka gan shi amma faski ne ka fahimci zancen da nake gaya ma kuma kaga ana girmama mutum ana nuna mutum babba ne shi ba wata tsiya ba ce shi mutumin wofi ne alhaji dole ne ya kaɗe mu zama gayu kwarai kuwa dole ku zama gayu a wanke kai a caja kai a rika burushi yawo a rinka wanke baki kar ku bari bakin ku haka ta jaja sai ku ga an kawo muku rai sai da canja salo saboda haka yanzu wannan da kake ganin su ko ci an gara ne ai za ka iya duba saboda ni ban ma gane kanka ba inda lai kan duka da kamar ni yanzu ka ga kamar wa'annan na ba ku kamar ɗari ɗari yayi ko ai da mutunci ba ka yi amma da abin da kake ba haka za mu shi ya ga ai ina son a'a kar ku rayuwa da za ku zo ku raba kanku irin haka shine yasa ake ci mana mutunci a idan duniya mu haɗa kanmu mu riƙa taruwa waje ɗaya muna jami'i muna sallah tare muna mutunta juna tare muna ziyartar yan uwa tare irin haka shi ike janyo wa duniya ake mana da ba a san musulmi da raba kai ba mu haɗa kanmu wajen da rotu madintan ga wannan ya ka taba ka saboda mu so juna ku ni zan aje ko kai zaka a'a ni zan aje saboda ka san na fi iya lissafi saboda haka kuma akwai wata hanya da nake so kuke biyowa kaga wancan dan kuke in kuka zo nan ba ku same ni ba wata ran ina nan a cikin kwata nake kwana saboda baddaba ni a kwata sono ina kwana a kwata sai da lafiya ba a shiga dawa dan ƙarya sai da lafiya je kawai eh sai da lafiya sai da lafiya je kawai eh ta nan za ku ta nan za ku koma

ina cikin san can wani waje mai nisa na da su ce tun da ke ma mai gidan naki baya nan ba duk dai ga abuja ɗaya ne ko nan zan shigo sai a bani ko da filo da tabarma ne ko nan ko nan dan sami inda zan dan sa hatsari na yi kinsa ba komai yi ba komai ai ba sai an ma an sa tabarma shigo daga cikin ma kawai cikin cikin ma yi ba komai shigo mana oh. shigo shigo shigo shigo ba ta Eh suna da kaya lakas masu kyau. Eh kayansu daga Koriya sai Ingila sai Holland. Eh na ga wannan irin plus ɗin ma da aka siyo wa dadi a a Koriya wanda aka siyo wa dad. Eh suna da shi. Ta. Ta. malam rayuwa da kake ganin ta mutane sun bar Allah shi yasa kaga an shiga masifa kaga dan uwanka maimakon yana ba daidai ba kai masa addu'a sai kai tai masa shar kana la'antarsa me ya kawo irin wannan yaushe za a zauna lafiya a rayuwa mu taiwa yan uwan mu yanzu kaga yan uwana a ƙarƙashina suke da baban mu ya rasu na rike su hannu bibi ni nake taimakon su sai mutum ya yi kuɗi ya taho daga wani garin ka rika ai garin mu ne nan nan ya zo i kuɗi to kai kaɗi ta kuma kira na hajiya zan kira hajiya ta yabba e wannan ka ce nawa wannan dubu goma sha biyar pieces of that saitin sa dubu arba'in da biyar alhamdulillah wannan kuma mai kujera shi ma saifi ne dan rike min nan da Allah na ga hajiyar tana kira na ba alo zan kira yanzu zan kira yanzu eh yau mu ce wata ga wata wannan sai mu je mu dan ba sai mu ga yadda ya kamata a yi a wannan anan mu je dawo daga nan kana kallo na ina kallon ka saboda ita rayuwa da kake ganin ta dan adam sai dai Allah shi baka karo min irin wannan kwali biya ka ce a karo min wannan dinda ka sai a zo a nemo min yar kurkura sai ta zo ta dauka in ta dauka kuma kaga ta mun da fadi hudu ina mutumin nan yayi ashe ba rawa ne abu da kai baka san shi ba ka shi ya tafi wallahi baba da na ba ba ba ba ba ba baro gida ki tafi nan ki so kuma kin san kin san yanda garin nan yake baba ai dole ne gobe ni kai ba ba kun da ban da ba wani mai duba ne wallahi je baba da ce ma za mu tafi saboda mai gidan namu akwai wasu yan kuɗi suka makale ya tuna abin nan ma eh, yawwa abun nan mai ba da kuɗi wallahi suka maka bi kuma kin san ko in dai ɗayirin iya duk abun da kake yin kana so ka ci gaba to ka bi Allah ka bi manzon Allah ka bi ka bi iyaye Allah alaihi wasallama dan Allah dan annabi da yake sai da ne baba ai annan din baba mun samu wani kuma gida wallahi babban mutum ci da shan komai mana duk abin da muka nema yasa gwanda zuwan ma na kiyaye ne ne mu ƙara sa gida ko yanzu ko za mu

Jiya nake yawo a garin nan na rasa inda suke. da ni bara ma na samu kuɗi na da kike garin su eh. a ƙarƙashi na suke. Ni ma kuma a ƙarƙashin wani nake. Shi ma kuma yana ƙarƙashin wani. To shi ma kuma wanda yake ƙarƙashin wani yana ƙarƙashin wani. To gabaki ɗaya su kuma gabaki ɗayan mu akwai kuma wanda muke a ƙarƙashin kuma ikonsa abin da annaba ja to yanzu insha Allah abin da zamu yanzu kin ci abinci gashi dai na samu bara bude abin da zamu yi kai canin shagalin ku restaurant eh shagalin ku restaurant ba sai ki ci ina ne da wanda aka eh a'a ai daga can in ta ci abincin sai ta koma eh ki tafi shagalin ku restaurant ya ce ki ci kuma gogo insha Allah gobe zan bada sako na atamko ku za su kai ni ya ki insha Allah da ki albarka kuka ai ruwan hawayen kuɗin yana daga a ƙar to gudan ne ai mun samu sana'a Dan jini ma koko ne duk har hawaye na iyaye zai zuba a ƙar to gudan jini ma koko ne eh, idan har zai daga haba abu lanzani eh. in ya daga ya. Eh. ai sana'a muka samu wannan gashi da abincin ku ce kawai a zuba mata. Alaƙi ne. Gara wasu. garau a gode Allah a da Allah a ah, wannan kai wannan zo mata da gure a a ku ku je dauki kai dauki ku dauki ku abincin kuma in na kwaci ma ba sai a leda ba komai Allah ya kiyaye hanya sai juye a leda in na shiga mota Allah ya kiyaye hanya malam barau ba zuwa ne mai wata hanya ne ko kuma ka ce ya maka magana ta lafiya wannan yara sun dubu alaƙar cikin tsakanin mu da kuma kuma sun lura da cewar babu wanda zai gaya maka duk ba ba wannan ta sa na ko kafa kafa menene suka yi wanda za ka ce ba za ka su ba kuma jimu na da yara yi wasu kawai ciki wayan da ba zama cikin gida ba wayan da wannan in kanin ne in zama hoto a ko ko kun kanin ne in shiga tsakanin idan kuke kun ga cewa ko to ni ni kuma na ce ku shiga ciki shiga ciki dan da kai zo da shiga ciki kar wanda ya shi eh, mu ba ba ya kuri ba ya kuri ba sa kunya duk abin da kike yi ya kamata muka gane cewa shi hannunka ba ba ya rufewa ka yanke ka kuma yara yan zamani irin wannan babu abin da suke bukata in ba sanya ido da addu'a to tunda kana iya bakin kokarinka ka bari ka ga abin da Allah zai kyautar da Allah ya ma abin da wasu na nan dare da rana ne ma suke Allah bai basu ba ka samu garza garzan samari irin waɗannan wanda sun isa su yaye ma takaicin ka ce kuma ba za ka zauna su ba ba za kuma ka yaƙuri da halin sa ba shi ke na ji na shi ke kai wajen jiya ma wallahi muna gurin mai wa'azi kuma in muka ji mai a ina gwada cewar yanzu ka mutu ka kana baran-baran da abin da muka yi a yaji mana Allah sa da iyayen da abin da kuka san za ku yi inda na alheri ne a gidanku to wai mai yaran sa kai kada karimi ba mu da sun abin da wani ya ba wani ba to waye ke san abin da ke irin irin rayuwar da yake a ƙara masu ba ai ƙara su abin da suke ba kai dai magana ba a tonawa amma lokacin kurciyarka mun gane ke shi abin da ka saka wani ya musu a ya zan ga musu wannan kuma ina ci da ne mu ku san me ne ku kai ba san me kai ba to ko ma mene ai sai kai nake eh amma dai kai ba san kai ba a'a sai kai ne nake ka bi da mutum da ka ka da musu yara kuma ko ka zo kamun kamun kamun wani to su yi a yanzu ne da sunan zai daga ni sai kai sai aka ba إنا لله وإنا إليه راجعون

Ai ce Ya na.

Eh, au. Kai kai ba ka ci ina ne. Ka san ni ba gani nake kamar. kula. goran Mugun mugun kana jira ka samu mana mugun kai Kai ma ne wallahi. Kai. Kana da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Me ya Me wannan motar mai gida na ce. Wallahi barawo ne. A ina kake. Daga wallahi na fito nan na yi alwala to masallacin an tada sallah ya nace to me anan har na fara kiran sallah wallahi nan masallaci ne

hannu ya sa ba sa. ba Ba Ba Dan Allah ki dakata ana kida. Ba Allah Tun da haka ne na fuskanci ko baki ne da kauye. Ko ba haka ne wallahi. Afuwa ta yi zan yanzu bari in kira ma'aikata. Na ina ku kira da kudin. Ku rike musu. waje kenan fa. Yau ku samu komai bane ne? Ina ba wannan ki? ko ko kasuwa ba mugun miki da fuska ko in je in samu in samu wannan wannan gaggaura mai ma ni ba mutunci ne da ni ba wala an gaggaura marmari amma shi da zamu za a siyo da kayan abinci kowa kowa ya mutu da da bani eh, ni fa da kike gani akan kuɗi fa ba abin da ba zan yi dai abin da kike a gidan nan ko a wani guri muna sani yanzu abin da kika uwar mu abin da kika uwar mu na za a faɗa asiri ba sai wannan ba ba wani mun ji labari a gari cewar kin san wata mu tana gidan kika je gurin malaman ki suka miki kumbiya kumbiya da kulumboto kika kika kika sallame ta kai kai wallahi ba kai sa ba kudin da daidai za mu raba da kai in gaya ma gaskiya. Ni da kai waye babba. Babban banza ai babba kan cuta ba. A'a ni da kai wa ka fara haifa. Wutance ne wannan duk wannan Allah na tuko na ne dan ga kai a cikin. Ka san Allah. Ka san Allah. Eh. Ka rike baba. Eh. eh? Wallahi baba kai. To sono ne baba haka ni guje baba ne kawai. Wai Allah tuko sono ana raba mu. Kai ka rike baba. Ya. Ana ci gaba da mu'amala da abokin gajinmu duk lokacin da ba ka nan ciko ne yake mai shimfiɗanka har tsawon shekara goma. To yanzu barka abin da zan so sani yaya matsayin ita wanda yarinya yake ya ta ce ko yarji ba ce gaskiya malam ba zan iya tabbatarwa da cewa yar kace ko yar shi ce ba duba da lamarin yarinyar ita kanta yadda take fama da rashin ji iri-iri ba mu tabbaci yar kace sai dai ka yafe mu mutar Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واخرجني خيرا منها you in eventually later.